صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah maɗaukacin sarki haɗuwar da muka yi da kuma ibadar da muka yi ta sallar asubahi ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka kuma Allah ya sa a cikin mizanin hasana muna roƙon Allah fitintunu da yake ƙasar nan na abin da ya shafi matsala na barayi da abin da ya shafi fitintunu na yankin maiduguri har ma da abin da ya shafi wasu matsalolin da ba su kama da haka a ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmai muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya kama mana mafuta kuma muna roƙon Allah zaben da za a yi nan gaba Allah ya mu mafita ta samun shugaba mutumin kirki wanda zai sanya adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mu kuma Allah ya bamu ikon gyara halayenmu mu zama mutane na gari alhamdulillah Allah cikin ikonsa da nasararsa sakamakon gayyata da jama'a na garin nan yan uwa ahli sunna aka yi yau Allah ya tabbatar da na samu dama za mu fara wannan darasi na roƙon Allah ya sa ikhlasi a ciki abu na biyu kuma ina mika godiya ga dukkan bangarori na yan uwa da suke da hannu wajen zuwan nan da ni da su Allah ya sanya mu a cikin mizanin Hassana na shiga gidan aljanna kuma ina roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da sauran malamanmu waɗanda suka rasu kuma garin nan Allah ya masa albarka Allah ya ƙara kare mu da kariya irin wanda ya ba wa mutanen kirki a daidai wannan lokaci darasin da ya kamata mu yi shine za mu tattauna matsaloli ne akan addu'o'i darasi da za mu yi kuma cikin dare shine za mu tattauna matsaloli akan abin da ya shafi gundarin cututtuka da magunguna ƙarƙashin koyarwa ta annabi Muhammad addu'o'in da zamu tattauna a yau suna munasaba da abu guda uku suna munasaba da irin fitintunin da muke fuskanta a ƙasar nan suna munasaba da asalin buƙatun da muke da shi a wajen Allah suna munasaba da rayuwa ta yau da gobe to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin dukkan abin da za mu faɗa kar mu mance duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya tsinci kansa a wannan gida ta duniya ya san cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki zai jarabe shi jarabawa ta hanyoyi da yawa sai dai amana ta ilimi shine duk lokacin da zaka faɗi magana shi mai sauraronka mai karantarwa ko wanda ake karantarwa ana so ko yana bukatar ya ji dalili tuna ƙa'ida na usulul fiqh abinda suka tafi aka shine kullu amrin yumkin illa bi nassin aw tawqifan ma la nassu illa an sahabin nabi taqarrara zalika al-amru na nakir duk wani abin da musulmi zai kawo ana bukatar ya kawo in addini ne ya kawo nassi daga Allah ko daga annabi Muhammad kuma suka ce ko da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da maganan da sahabbai ba su tare da shi to shi ba ma'asumi bane manzan Allah ne ma'asumi sai a ajiye a roƙa masa gafara an tambayi ibn al-qayyim al-juzi menene ilimi ta fuskar addini yace al-ilmu qala Allah qala rasul qala sahaba yace ilimi shine a ce Allah ya ce a ce manzon Allah ya ce yace ba ilimi bane a ce maka Allah da manzon Allah ka kawo fahimtanka ba ilimi bane kuma fahimtanka da aikinka da karatun malamin ka yace karo da na annabi ko sahabi manzon Allah waƙiƙa akwai littattafai da yawa da suka yi rubuce-rubuce akan addu'a wanda wasu da ce littattafan ma ‘yan uwa sukan mance da su kuma littafi ne wanda bai da tsada musamman littafin nan na addu'a min alkitabi was sunna wa ilayhi alilaj bil ruqa min kitabi was sunna littafin nan qayyim jiddan ya tara abubuwa da yawa wanda bawa in yi amfani da su zai samu mafita a kuma littafi fitacce da kullum muna karanta shi wanda wasu daga cikin mu kuma suna karanta amma ba mu tadabburi shine littafi na hisul muslim shi ma littafi ne qayyim jiddan ga littafin al'imamu shaukani littafin tufatin zafirina littafi ne wanda ya kasance yana da matukar mahimmanci wanda ya tattara abubuwa da yawa kuma an samu malam nasuddin albani ya yi ta haƙiƙe da tafrijin hadisan da suke ci ga kuma littafin imamun nauyi al'askar to duka waɗannan littattafai muna buƙatar mu duba mu ga wasu daga cikin kalmomin da suka kawo wanda ya inganta daga annabi muhammad sai dai don mutumin da ya zo duniya Allah maɗaukakin sarki zai jarabe shi jarabawa kuma an jarabi waɗanda suka gabace mu wannan duniya kuma ta tara fitintunu da bala'o'i da musifu da ɗan adam zai ta tsintan kansa a ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce ya gwada mana babu wanda yake kubuta ko yake tsallakawa yake tsallakewa daga wannan fitina inji annabi sai mumini yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace ajaban li amri almu'min inna amruhu kulluhu khairan wa laysa zalika li ahadin illa almu'min Allah da mala'iku suna sha'awar rayuwar mumini me yasa Allah da mala'iku suke sha'awar rayuwarsa shine duk abin da ya same shi na alkhairi sai ya gode ma Allah kuma ya san Allah ne ya bashi kuma lokacin sa ne duk abin da ya same shi na sharri sai ya nemi gafaran Allah da kuma neman Allah ya sassauta masa ko kuma Allah ya cire shi kuma baya zargi ko tunanin wani ko wata suka masa wanda Allah ya to babu wanda yake daukan wannan siffa sai mumini hakika annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yace babu abin da yake saukar da bala'i da fitina da yawan rashin zaman lafiya ko mutuwar bazata kamar tsananin zunubi da saban Allah a cikin nassin Qur'ani ma Allah yana mana ishara da cewa rashin samun ruwa saban Allah yana daga abin da ke sababarwa kuma abin da yake kawo ruwa ma ai yawan istighfari inda Allah ke da fa qultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara nan malamai da yawa suka ce yawan istighfari kadai in kun shiga fari Allah zai iya fitar muku sannan karkashin fasadi hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace zina zinace zinace tana daga cikin sababin da Allah yake kullo wa al'umma da cutar da za a kasa ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadi sahabbai ibn al-qayyim al-juzi yace yana daga cikin fitina da bala'in da al'umma suke jefa kansu shine yawan fasadi da zaben Allah a takaice babu abin da yake ɗauke fitina da bala'i da rashin zaman lafiya da talauci da shugabanni marasa adalci sai asalin kiyaye dokar Allah da yawan istighfari da kuma addu'o'in da suka dace da koyarwar Annabi Muhammad shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace addu'a tana maganin bala'in da ya sauka da kuma bala'in da bai sauka ba manzo Allah yake babu abin da yake kawar da kaddara ko bala'i sai addu'a shi sa ibn al-arabi yake cewa duk mutumin da yake yawaita addu'a a cikin rayuwarsa ko da bala'i Allah ya kaddara za ta sauka a kansa wannan bala'in da za ta sauka akan mutum in addu'arka ya kai ga addu'a Allah zai iya hukunci kuma cikin kaddara irin tasa addu'ar da kake yi sai ta zo ta cafi bala'in sai addu'ar da bala'in su ta fada bala'i na so ya sauka addu'a ta sauke ta kama shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka za su yi ta ibnu arabi ya ce haka za su yi ta ja su yi ta fada har sai Allah ya karɓaran wannan mutumin na bala'in ta sauka wannan shine fadan annabi addu'a tana maganin bala'in da ya sauka da wanda ma bai sauka ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne yawaita addu'a babu wani mutum cikin al'umma na da zai daga hannu inji annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin roƙon Allah ko gaya ma Allah wata bukata kafin ya sauke hannunsa in dai babu saban Allah a cikin addu'an ko kuma babu kalmar da za ta raba zumunta Allah ya alƙawari ba zai sauke hannunsa ba ɗayan uku sai Allah ya biya masa shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai ce addu'a ibada ne hadisi ne hasan cikin ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce addu'a ibada ce har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'umma na waɗanda suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a ranar ƙiyama ba a duniya ba a biya musu bukata ba to a ranar kiyama Allah zai gwada musu wani katan tarin girman lada na addu'ar da suka yi ta yi kuma ba a biya musu ba kuma ba su daina ba hasu ce ya Allah wannan fa za wannan shine addu'o'in da kuka yi ta yi kuma kuka yi haƙuri da shi ba a biya muku a duniya ba ko ba ku daina ba manzo Allah yake da su gan shi tari guda wannan shine za a kankara zunubin su a sanya su a gidan aljanna har manzon Allah ya ce bawa a lokacin ma zai ce ina ma duk abin da ya roki Allah a baya a duniya Allah bai biya masa ba sai ranar kiyama shi sa malamai suka ce addu'a tana kasuwa kashi uku akwai asalin addu'a wanda za ka yi a yanzu Allah ya amsa ma matsayinka a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a kafin ya sauke hannu a lokacin Allah ya biya wasu daga cikin mutanen kirki an samu wani magabaci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da aka masa kazafi da sharri da cin mutunci a sababin wannan abin da aka masa ransa ya baci ya kai kara wajen Allah a lokacin Allah ya ɗauki mataki kamar uwaisul karni kuturu ne ya kai ga cewa duk jikinsa yana zubar da ruwa na wadda a hausar mu na bauchi ina ga hadda birnin gwadama mun yi tarayya duka ai banza bakwai ne ko a birnin gwari banza bakwai ne aiko ha amma bauchi kuma ai hausa bakwai ne ha Allah ya sa dace to a takaice wanda ake ce masa tsiwa amma a sakkwato za a ce haka maganan batsa ne ko to sai su ba mu uzuri mun yi amfani da lahaja irin na yankinmu ne mana wani abu na fita a jikinsa mara kyau a daidai wannan lokaci yana da uwa uwarsa yana kyautata mata ya dakatar da duk wani asalin personal activities nasa ya koma yana kula da uwarsa a wannan lokaci da ya zo mutuwa a da ta zo mutuwa ta daga hannu ta ce ya Allah wannan da ya kyautata min ya Allah ina roƙonka karka kashe shi Allah sai ka biya masa duk abin da yake nema a gidan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace duk abinda Uwaisu ya roki Allah a lokacin in yace girgije ya sako mutun ya hauka man jirgi Allah zai biya masa manzo Allah ya ishara da shi yace wasu sayyidina Umar idan Uwaisu ya zo ku je ku roke shi ya muku addu'a mana ku ce muku addu'a Allah na amsa addu'arsa sayyidina Umar yace me matsayin sa manzo Allah annabi yace ya kyautata ma uwarsa da ta zo mutuwa ta daga hannu ta masa addu'a kuma Allah ya amsa addu'a manzo Allah yake duk cutar da ke jikinsa sai da Allah ya warkar da cutar ya dawo baya da alaman taban kuturta bai wuce shatin kwabu ba nan yana nuna cewa hatta masu cutar HIV da hanta da diabetes da kowace cuta in kana da mahaifiya Allah ya baka rabin magani addu'ar mahaifiya karkashin wannan hadisi Allah yana amsawa yawancin wancan sahabi da aka masa ta'addanci na sharri da kazafi aka ce wai barawon gwamnati ne mutanen gari suka ce wai bai iya sallah ba sannan kuma suka masa sharrin da ya fi bata masa rai suka ce matsoraci ne ba iya zuwa yaƙi sai na umar ya sa aka dawo da shi aka tura kwamiti an je an yi bincike an gama aka tabbatar da cewa ƙarya ne sai aka ce to a dinga bi masallatai ya ana tsaga shi jama'a wannan shine amirul mu'minin ku me kuka sani game da shi jama'a sai ba san komai ba sai alkhairi an zo ni masallaci an tsaga shi bayan an idar da sallah ana tambaya a lokacin sai wani munafiki sai ya ce in ku kun ji tsoro mu ba za mu ji tsoro ba lalle barawon gwamnati ne yana katan kuɗin jama'a kuma bai iya sallah ba kuma matsoraci ne jama'a suka ce ƙarya kake yi da aka tabbatar da an ta wancan munafiki shi kuma sai ya ce to ka cuce ni ka zalunce ni nan ina son kafa mana hujja da cewa akwai mutanen da suka roki Allah a lokacin Allah ya biya musu mazala ce ittaqu da'awatul mazlum shi yasa yanzu ɗan Najeriya ya kwantar da hankali duk tun daga kan kansila har zuwa shugaban kasa duk wanda ya cuce ka kace hasbunallahu wa ni'mal wakil da larabci da Hausa kace Allah ya isa wallahi Allah ya isa mu daina ganin yanzu suna jiniya suna yawo wallahi ka ba su shekara ɗaya ko shekara biyu ka ga yadda Allah zai jarabe su kuma wallahi muna da yaƙini addu'o'in da muka yi a baya na zubar da jinin mu da aka yi a yankunan arewacin Najeriya irin sassan yankin Maiduguri da yankin Damaturu hatta yankunan da suke zamfara da nan yankin birnin Gwale duk jinin da aka zubar nan mutumin kirki wanda bai ji ba bai gani ba aka zubar da jininsa wallahi Allah ba zai bari ba kuma mun kai ƙara muna ta tawassuli da wannan karatu ubangiji har malamanmu da aka yi ta kashewa Allah ka isar mana kuma ya Allah muna roƙonka yadda suka kashe mu suka kashe ɗan uwanmu Allah karka sa su bar duniya lafiya Allah sai ka jarabe su da mummunan wulakancin da yafi abin da suka mana hata 'yan uwanmu da aka yi ta musu yankan rago Allah mun kai ƙara Allah duk wanda yake da hannu Allah sai maganin sa wannan bawan Allah yace ka min sharri guda biyu guda uku ni kuma zan maka mummunan addu'a guda biyar ubangiji Allah ya hada ka da mummunan talauci Allah ya hada ka da makanta Allah ya hada ka da jaraban mata Allah ya haɗa ka kuma da yawan ‘ya’yan da ka sasa riƙe su Allah kuma ya jarabe ka da rashin haƙuri wannan bawan Allah bai mutu ba duk sai da Allah ya jarabe shi na farko ya zama makaho a ah, sorry na ƙarshe Allah ya baka tsawon rai na farko ya zama makaho na biyu Allah ya jarabe shi da tsananin talauci na uku ga yawan 'ya'ya na hudu shi ya tsufa na biyar kuma ga musifa da jaraban mata ga kuma talauci ga makanta to a taƙaice addu'a akwai wanda zai roki Allah a yanzu Allah ya amsa masa akwai kuma wanda Allah yake kawar masa da bala'i ya fita zai tafi Kaduna Allah ya kaddara zai hatsari ya kare a kai shi asibitin kashi na Kano ya ci naira dubu biyar. ya roki Allah ya bashi miliyan ɗaya sai Allah ya kawar da wannan bala'in ya hana shi kuɗin to a karkashin wannan duk abin da muka tsinci kanmu sai mu gode ma Allah kuma mu roki Allah ya tabbatar da mu karkashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wanda zai kafa goshin sa a ƙasa ya roki Allah tsakanin sa Allah babu hijabi a karkashin nan ne sayyidina Abubakar yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya manzon Allah Abubakar yana buƙatar addu'a ga ya mun wace addu'a ta dace da ni in roki Allah ya biya mun buƙata ta ta duniya da lahira wannan hadisi yana cikin istighfar guda shida da manzon Allah ya kawo cikin ingantattun hadisai kamar yadda yazo cikin littafin al na al-Imam an-Nawawi hadisi ne riwayar Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abubakar wannan addu'a malamai suka ce duk mutumin da yake so Allah ya amsa addu'arsa cikin sujada Allah ya biya masa bukatarsa ta gidan duniya da lahira to yayi wannan kalma a lokacin da yake sujada wasu malaman ma suka ce ko ba a sujada ba ka roki Allah da wannan kalma Allah yana biya maka bukata kuma yana gafarta maka zunubi to yanzu muna magana akan sujada ya dace a roki Allah da wannan ko bai dace ba ya tabbata <clears throat> sai dai wajen addu'a a sujada malamai sun kasu kashi biyu kamar yadda manzo Allah ya ce addu'a fi sujud addu'a ake a cikin sujada bangaren masabar malikiya Allah ya musu rahama suna da fahimtar cewa duk wani addu'a da bawa zai in a cikin ibada ne to ya dace da addu'an irin addu'ar annabi Muhammad mana a samu dai manzo Allah ya karantar da wannan addu'a na biyu kuma sharaɗin addu'ar imam maliku yana daga cikin tafiyarsa cewa duk addu'ar da za a roƙi Allah cikin ibada ta zamto an yi ta da harshen larabci wannan fahimta ce ta imamu maliku Allah ya masa rahama kuma dalilinsa shine duk wani abin da zaka roki Allah a cikin ibada to manzo Allah ya zo da makamancinsa kuma maliku yana da fahimtar cewa in bawa ya taƙaita da addu'ar manzon Allah to Allah yana iya biya wa mutum bukatarsa wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba misali za mu duba cikin littafin ibn majah kaman bayani akan addu'an da ake yi na goban ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye matarsa ummi na aisha yace ya aisha da Allah zai datar da ke daren lailatul qadari in zaki roki Allah me zaki roki Allah da shi ta ce alimni ya rasulallah banda wani ilimi ya manza Allah kai ka dace ka gaya ban kalmar da zan roki Allah nan malamai suka ce yana gwada ladabi na neman ilimi daga magabatan da suka zauna da annabi sabanin mu almajirai da yanzu muke tare da malamai ko dalibai malami na cewa kaza zai ce eh kaza ne to su ko sun sani sai su ce wallahu wa rasuluhu a'lam manzo Allah yana filin aikin hajji sai tambayi sahabbai suna tare da manzon Allah sun san me suka zo yi kuma sun san wace rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace rana ne wanda muke ciki kuma a ina muke suka ce wallahu wa rasuluhu a'lam manzon Allah ya ce to waje kaza kuma kaza kaza har ya faɗa yace dukkan al'umman da suka taru a filin Arfa Allah madaukakin sarki zai ce wa mala'iku mala'ikuna ku shaida duk waɗannan bayan sun haɗu don neman yarda na ne to ku zama shaida duk wanda yake wajen nan na gafarta masa Allah ya gafarta mana to a taƙaice manzan Allah da ya tambaye ta sai ta ladabi na ilimi ta ce allimni ya rasulallah kai ka dace ka koya mun addu'an da zan yi manzan Allah manzan Allah sai ce to inda shi Allah zai datar da shi nan hikima ce irin ta annabi Muhammad a gefe Allah ya gafarta masa li yakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza manzo Allah sai ce to da shi Allah zai datar da shi abinda zai doki Allah shine zai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalma ce mai sauki ba ta da tsayi amma manzo Allah yace duk wanda ya roki Allah da shi cikin daren lailatul qadari Allah zai datar da shi bukatar da ke da shi a duniya da lahira da abin da ke damun su a lokacin hikima kenan da falala irin ta Annabi Muhammad yasa Ibn al-Qayyim al-Juzeyy yace duk addu'ar manzon Allah ba ta da tsayi kuma ba ta da yawa yasa yace duk addu'ar da aka ce daga Annabi duk tsayinta adadinta bai wuce dari in ya wuce ɗari kuma to ba ta Annabi Muhammad bane to a lokacin abubakar da ya tambayi annabi sai manzo Allah ya gaya masa wannan kalma nan malamai suka ce to duk wanda yake da wata bukata a cikin sujjadarsa idan ya roki Allah da wannan addu'ar da aka koyar da abubakar Allah zai biya masa bukatarsa ta duniya da lahira addu'ar ita ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a ita ake so ka yawaita faɗa kuma ko ba cikin sallah ba ka roki Allah da wannan kalma Allah madaukakin sarki ya maka alƙawari zai gafarta maka kuma zai biya maka bukata kamar yadda na faɗa tana daga cikin istighfar al-imam Abu da'ud kamar yadda aka samu daga sahabin Annabi Abu Huraira yace hakika ya ji manzon Allah yana cewa babu wani bawa ko wasu al'umma daga cikin al'umma na annabi Muhammad da za su rike yawan gifari face Allah ya gafarta musu zunubinsu kuma Allah ya fitar da su a cikin kunci da bala'in da suke kuma Allah ya kawo musu mafita ta hanyar da basu dafa ba ubangiji Allah ya gafarta mana manzo Allah ya fi kowa daraja a rana da wuni yana nema ma kansa gafara sama da su 70 a wani ruwaya bayan wannan ya kuma addu'a wanda ya kamata a ce duk musulmi ne da awa suna ya daɗe da sanin wannan addu'a wannan addu'a za ta zama bangare guda biyu za ta zamto bangare na rigakafi game da cutar da take shiga jikin dan adam duk wani ciwo da ka sani in kana kyamarsa ko ranka baya so Allah ya jarabe ka da shi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ga addu'ar da ya baka ta rigakafi shi sa Allah ya ji kan iyayenmu da ƴan uwanmu da suka rasu a sanadiyar Ebola an ce sun yi ta shan gishiri da ruwan zafi wannan ya zanto sanadin su ubangiji Allah ya gafarta musu to amma a takeice duk mutumin da ke ta'ammuli da addu'o'in sunnan manzon Allah akwai addu'ar da manzon Allah ya bayar wadda duk girman ciwo duk girman annoba in ka gane shi ko ka ji labari ka karanta wannan kalma manzo Allah ya ce Allah ya maka alƙawari har ka mutu Allah ba zai jarabe ka ba wannan ne Dr. Mustafa Mutawalla mai littafin Abdul Badil abin da ya kawo na wuqaya rigakafi yace daga cikin rigakafi mafi girma na in ka ga bala'in cuta a jikin mutum ka karanta har ka mutu Allah ba zai jarabe ka ba sai ka wannan addu'a sannan wannan addu'a ita ce mai littafin Hisnul Muslim ya kulla mata babi yasa du'aul muftala addu'a ce ta bala'i ko fitina duk abin da ka gani kana cikin tafiya sai kaga mota ta yi hatsari kwandem kana gani ka karanta wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ka mutu Allah ya alƙori Allah ba zai jarabe ka da irin wannan hatsarin ko mutuwan ba kana jin labarin cewa an fada ma wasu jama'a an musu ta'addanci da kisan gilla ko bom ya fashe da wani kana ji ka karanta Allah ya maka alƙawari har ka mutu irin wannan mutuwan da ta'addancin ba zai faru a kanka ba sai dai wannan addu'a kar a yi ta wata mata mun gama karatu ta ji an ce manzon Allah ya ce duk abin da ka ji ko ka gani ka karanta har ka mutu Allah ba zai jarabe ka ba sai ta ce ita ai sun dade da mijinta sun kai shekara kusan talatin da ɗori kuma ba ta abin da ta tsana a duniya kamar min kishiya to yanzu an taga wannan aka mata kishiya za ta yi karanta wannan addu'a take ce a kishiya ba sharri ba ne kishiya ya alkhairi haka ne ai malamai da yawa sun kawo falala ma na zama da mata biyu mata biyu ba mata ɗaya ba duk da dai ba su da aya da hadisi sai dai fahimta akwai ma masu ganin mai mata ɗaya da cuta arba'in da bakwai amma har yanzu muna jiran su kawo mana aya ko hadisi so da aka taƙaice malamai da yawa sun tafi duk abin da ka gani ko ka ji labarin bom ya fashe kaji ji an ta'addanci mu wasu ko kaga wani abu abin da ake so ka faɗa shine ana so ka ce wannan addu'a ya kamata in na faɗa ku faɗa <clears throat> alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila wannan addu'a duk abin da ka gani ba ka so ko kuma abin da ka ji labari in ka karanta wannan kalma to Allah maɗaukakin sarki ya maka alƙawari har ka mutu Allah ba zai jarabe ka da abin da ka ji ba ko ka gani wannan shine a lokacin da aka yi ta kururuwan ebola muka yi ta cewa mutane wallahi babu abinda ya dace da da da yanzu kamar sunan annabi Muhammad yanzu ga addu'a a gidanka a cikin littafin sassan muslim amma mutum ya mance ya je ya sha ruwan gishiri da ruwan zafi ya zama sanadin mutuwarsa Allah ya gafarta musu bayan nan sai addu'a na mutumin da ke bukata a wajen Allah mutane da yawa suna neman Allah ya biya musu bukatu ta hanyoyi da yawa hanya ta farko wani cuta yake da shi yana bukatan Allah ya amsa cikin addu'arsa Allah ya biya masa bukata wani kuma damuwa yake da shi ya hadu da talauci wani kuma Allah ya jarabe shi ba zaman lafiya tsakaninsa da iyalansa wani kuma shirya yake nema Allah ya shirin masa da ƴaƴansa <clears throat> ala ayi hal duk wata bukata da bawa yake da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu <clears throat> duk wanda ya karanta wannan kalma so bakwai da safe ya karanta so bakwai da yamma ya tawassuli da wannan kalmomi bisa karantar wadda manzan Allah ya da adadin addu'ar da safe da yamma bakwai bakwai ka nemi taimakon Allah da wannan kalma to manzan Allah ce Allah zai biya maka bukatar ka ta duniya da lahira da kuma abin da kake bukata a wannan lokacin ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma a ranan ka dace sallar asubahi tare da kai aka domin yana daga cikin mahimmanci mafi girma manzo Allah yace man sallar subha fil jama'ati thumma qa'ada an yazkura Allah ta'ala hatta tala'a ash-shams thumma yusalli rak'atayn kanat ka'ajruhu hajjatan wa umratan tammatan tamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da Allah ya datar da shi yayi sallar asubahi a cikin jama'a to wannan mutumi in yi sallar asuba a cikin jama'a ya zauna a masallacin yana ambatan Allah ko wani kalman da Allah yake so har rana ya bullo a lokacin kuma ya tashi ya sallar nafila raka'a biyu Allah ya masa alƙawari zai ba shi ladan aikin haji da umra cikakku cikakku cikakku cikakku ji annabi Muhammad ubangiji Allah ya sa muna ciki yana daga cikin falalar sallar asubahi ji annabi manzo Allah yace man salla sufa fil jama'ati fa huwa fi zimmatillah hatta yusbih hatta duk mutumin da ya sallar asubahi a cikin jama'a Allah ya ɗauka alkawarin zai shiga kariyarsa da kulansa yana hannun Allah tun daga safiya har faɗuwar rana yasa ibn arabi yace duk mutumin da ya sallar asubahi tare da jama'a ce wallahi kar yi faɗa da shi in kai faɗa da shi walakin albari sayaquzu haqqahu wallahi in kai kai fada da mai sallar asuba to Allah ya karba faɗan yanzu da Allah kake faɗa shi sa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya tura a je a kashe wani bawan Allah mutumin kirki cikin magiya sahabban Annabi Muhammad sojan da ya tura ya je kashe shi da sojan ya je sallama zai kashe shi sai ya ce ya bawan Allah an turo ni in kashe ka kai sallar asuba a cikin jama'a yace ai ne limanci yace wallahi ba zan iya taba ka ba yace da ina jin tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a yana cikin amanar Allah in nace zan kashe ka ko in ya fada da kai to ba da kai nake ba da Allah ne Hajjaji shi ya kashe shi malamai suka ce a ran da ya kashe wannan bawan Allah shi ma bai kwana a duniya ba shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya dace da sallar asubahi yana da falala da yawa to a dace bayan sallar asubahin nan da kai kuma sai ka daga hannu kace wannan kalma ku ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wato Allah ya isar mun duk abin da kake nema a duniya Allah ya isar maka mana babu wanda ya cancanta ya biya maka wannan bukatar sai Allah waye shi shine wanda ya cancanta ba wanda ya dace a nemi taimakonsa a bauta masa da gaskiya sai shi kadai alhayyu alqayyum kuma tawakkaltu na dogara da shi wannan Allah me waye shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mafi girma wannan kalma akwai tauhidi ko ba tauhidi shi sa malamai suka ce kalmar tauhidi ita ce kalma ta sila ta kulla alaka ko kuma kwarangar da za ta yi sanadin da za ka je Allah ya amsa duwarka ubangiji Allah ya amsa mana bayan nan sai cikin addu'o'in da manzon Allah ya ce ana so kullum mutum ya karanta bayan sallar asbahi da kuma yammaci <clears throat> wannan addu'a ita ce sayyidul istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai karanta wannan kalma da safiya kafin yammaci ya mutu to dan aljanna ne Allah ya sa don kuma da yamma ne ka karanta kafin garin Allah ya waye ka mutu kai ma dan aljanna ne ita ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan addu'a manzo Allah yace in ka karanta ko kika karanta da safe kafin yammaci kika mutu to sai yar aljanna ce Allah ya sa mu dace inda yamma ka karanta kan garin Allah ya waye ka mutu ko ta mutu yar aljanna ce bayan nan su da dama wani zaka samu ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa ko mai wasu harkoki da babu bidi'a babu shirka babu surkulle amma Allah ya jarabe shi da wani daga cikin jama'a azzalimi kullun zalitan su yake donan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mu ba sai da ya baka kalma da duk abinda duk dan adam da yake kawo maka barazana ta rayuwa amma ya zama barazanan fa akan kai kana kan gaskiya da duk lokacin da ka tankare shi kaga alamar zai zalunce ka ko da lecturer ne a cikin jami'a akwai lecturerin da suke kawo barazana ma ɗalibai a bisa sabajin kawai sun tsane su akwai ma'aikacin gwamnati da za a sa shi a gaba saboda ya rike addini wannan wata yar uwa ta gaya mu a Abuja take musulma ce ta kira ta wa kuma musulman da yarbiya wai take gaya mata cewa wannan hijabi da suke yake sawa fa kin saba ma ka'ida na ba fa ka'idan aiki ba me yasa ki daga yau ba ni so in sake ganin ki a cikin hijabi wallahi ba suke ga mun kenan tace sai ta yi mamaki musulma yar uwarta take gaya mata haka to sai dai ba abun mamaki bane dan ta ce mijinta na baya arne ne ita ce musulma yanzu ne da kin aka lallaba ta je ta samu wani suke dan zama irin zamu iya cewa da haka zama ne irin nasu to a takaice irin waɗannan waɗanda suke kawo maka barazana a kan addini <clears throat> ko ka ji mutum an matsa masa a cewa sai ya aske gemu bani man cewa muna secondary school akwai wani wanda muka yi karatu tare da shi amma shi ya dan mu shekaru a lokacin to duk cikin mu shine gemu ya fito masa sai wata mala wata form mistress namu <clears throat> sai ta kira shi ce dole sai ya je ya aske gemu kuma shine president na MSS namu lokacin a ba shi bane lokacin shi yana ba shi bane lokacin daga baya ne ya zama president na MSS a government da wata makaranta ana ce mata government secondary school wallahu alam malaman ma ko ta mutu ko tana da rai oho muna ce mata malama adabi kai matsa ta ce sai ya aske ikon Allah malamin da ya tsayin daka kuma ba za a aske gemun ba kuma yana nan yanzu haka a raya cikin garin bauchi kuma wani ikon Allah ya saba fahimta ta aqidar addini da shi da wannan dalibin. sai malamin ya tsaye ce ba da aske ba <clears throat> aka ce me dalili yace saboda gemu addini ne yanzu in an ce dan malaminsa yana da gemu sai ya aske yayi yi kamanceceniya da malaminsa to yanzu ɗalibin nan in ya shigo makaranta yana da mata malamin sai yana da mata fa ya za yi sai a ce sake to kun ga Allah yana iya taimakon mutum akan gaskiya ko ta hanyar mutumin da baka tare da shi yasa muke fatan Allah zai kawo Najeriya mafuta akan waɗannan mutane na Abuja insha Allah ko ta hanyar Amerika da Ingila da Faransa mu dai fatan mu Allah ya ɗaukaka addini kuma Allah zai taimakon addini ko ta hannun mutumin da ba musulmi ba to wannan kalma duk wanda yake kokarin cutar da kai abin da ake so amma banda malaman firamare da sakandare su wannan zan ba za su karanta ba domin malamin firamare ba zai je makaranta akan lokaci ba in furin hedi masa ya masa magana sai ce an tsambame shi to ba irin waɗannan ba kun san akwai su ko in ji ana zagin principal ko headmaster musamman na haya ka kaji an ce malami form master ko exam officer ya cika matsayi to wallahi yana matsawa a shiga aji akan lokaci to abin da ake so ka ce shine ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to duk wanda yake kokarin cutar da kai ko ya ka maka barazana kalmar da ake so ka faɗa kenan kalma kusan ta ƙarshe shine duk abin da ya tsananta akan dan adam yau in harkar kasuwa ta tushe ma ka fita sai hamma kake yi da gumi da fifita shi an ɗauke wuta ga ba ciniki ga zafin rana to wannan an ga ya haɗa dukkan rukunin da ya kamata ya samu damuwa malamai suka ce wannan kalma ita kamata ka karanta sai Allah ya sauƙaƙe maka wannan tsananin da kake ciki Allah ya kawo maka mafuta wasu malaman suka ce ko da ɗalibi ne wanda ya kasance karatu yana wahalar da shi yana daga cikin jiraba wanda ɗalibai suke samu shi ne samu barazanar talauci ko kuma ya samu barazana na rayuwa sai ga rayuwa yau mutum tsanani akwai wanda muka yi karatu da shi a sudan an ba mu labarinsa amma ya riga mu gamawa da daɗewa an ce ya shiga jarabawan ƙuncin rayuwa da ya tashi tafiya kasar a mota ya tafi da ya tafi kasar sai da ya shekara bai samu admission ba da ya fara karatu sai da ya shekara biyar bai gama jami'an ba da ya gama jami'an kafin ya gama jami'an matarsa a gida ya bar mata da yaro <clears throat> saboda talauci ba abin da za a ci ga kunci da yake ciki ga wahala da yake ciki sai da aka sake masa matarsa yana gida amma da ya haƙuri ya gama karatun da ya dawo <clears throat> yanzu Allah ya masa ɗaukakan da a Najeriya in za a kira jihar a kira limamin jihar shi za a kira kuma alhamdulillah ahli suna ne to shi tsanani in bawa ya shiga yi addu'a ko a lokacin Allah bai kama ka mafita ba to a gaba sai Allah ya kama ka mafitar da za ka zama maka ɗaukaka a duniya da lahira shi ne masu malamai suke gani ɗalibin da karatu ya tsananta akwai ɗaliban da suke haɗa rukunin da ya kamata ma a ce a kore su a makaranta na farko za ka samu yana cikin lalura akwai ɗalibin da ga ulcer ga typhoid ga carry over ga faɗa da malami ya haɗa rukuni ko bai haɗa ba na farko <clears throat> in ya shiga aji zai yi karatu sai ulcer sai tashi in zai assignment kuma sai typhoid sannan kuma ga asalin matsala da yake fama na kari a kakansa wani kuma da aka samu malaman ma bayi shiri da su duk wani a ce ifilai to duk ɗalibin da ya shiga cikin wannan ga duwan da malamai suka ce Mustapha Mutawalla ya ce shi yana da fahimtar wannan kalmar in mace tana naƙuda wannan kalmar Allah yana taimaka mata ya sauƙaƙa mata. kalmar da ake so duk lokacin da ka shiga tsanani shine ku ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wannan kalma kace Allah in ka sauƙaƙe mun babu wanda yake tsananta mun in ka tsananta mun babu wanda yake sauƙaƙa mun to duk abin da ka shiga ciki na tsanani ko kunci kai ta wasu da wannan kalma nan sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kawo maka mafita to dai wani ma daga cikin magabata mutanen kirki yace shi kuma yana da fahimtar za a hada da wasu addu'o'i dan ta wasu da su akan kalmar saukin naƙuda yace la'akari da kalmomin suna alaƙa da tauhidi da kusantar da mai naƙudan da Allah ita yana da fahimtar in mace ta zo naƙuda akwai laduban da ya kamata a bishi ne a sama mata ruwan zamzam dalilinsa na cewa zamzam hadisan annabi ma'u zamzama lima shuri bala to ya ce ba mace ba ko da a ce ɗalibi ne karatu yake tsananta a gabansa ba yi gane karatun yana shiga aji sai ya ji hazo ya rufe idansa ko hajijiya ko ya ji yi gane karatu amma ku gane fa rashin gane karatu fa a Najeriya fa akwai matsaloli guda biyu akwai talauci fa akwai rashin nutsuwar lakcirori kun ga lakcirorin mu na Najeriya fa jama'a sai ka fita kasar waje kai karatu da ka san ɗaliban Najeriya suna shan wahala wai a Najeriya ne fa malami baya so ka gane course ɗinsa dan ka ci jarabawarsa ba ga bane a Najeriya fa ake wannan abu Wai wajen ga tsakanin malami da ɗalibi sai gaba da faɗa ba mu'amala mai kyau ta zai su bance ka wai a najeriya ne fa malami zai ce sai na ka da kai kuma ya ka da kai ɗin ba haka ba ne? to allah ya mana maganinsu dama mu abin da muka ɗauka hausawanmu da suke muguntan ka da ɗalibai hasada ce domin shi a garinsu shi kaɗai ne lecturer na english ko mathematics ko chemistry ko physics saboda haka baya so a sake samun wani lecturer mai suna ko mai matsayi irin nasa kawai abin da muka dauka ke in kuma ba hasada ba to mugunta mamugunci ko da masihirci wala kulihu sahiru haisu ba za su taba cin nasara to ko da dalibi ne karatu yayi kunci a tattare da shi ko rayuwa ya maka kunci ita mace mai naƙuda aka ce in ta samu zanzan ɗin sai ta sa a gaba sai ta kalli gabar ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Auf ibn Malik yace na tada wani aboki na ya sha zanzan sai na tambaye shi ina ka fito yace na je shan zamzam ne a bi'ir zamzam rijiyar zamzam nan yana gwada maka sun je umra kenan ko suna aikin haji ko makamancin haka sai sahabin yace masa yaya ka sha zanzan sai yace ai ne kawai na sha ta ne kaman shan ruwa sai ce ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce zamzam duk abin da ka sha da niyyar ta Allah zai biya ma ashe ta zama ibada ke yace to tana da ladabi tana da sharuda in za a sha zamzam ana so mutum ya kalli alƙibla in ya kalli alƙibla ana so ya kalli alƙibla ya daga hannunsa ka karanta fatiha ka ambaci sunan Allah ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka faɗi bukatanka ya Allah zan sha wannan ruwa da niyan ka biya mun bukata kaza kuma ba a so kai numfashi in kai bismillah ka sha so ɗaya sai ka sauke na biyu bismillah ya Allah zan sha da niyan ka biya mun bukata kaza so uku ake so ka shanye ammatan sunan Allah tare da fuskantar alƙibla da sha so uku tare da furta bukatar da ke damun mutum to ita mace wanda take fama da naƙuda abinda ake bukata idan ta zo ana so za ta ce in ta zo za ta ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghfiru la ilaha illa allah al-azim al la ilaha illa allah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim اللهم رحمتك أرجو فلا تصلني إلى نفس طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم لا سحل إلا ما جعلته سحلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سحلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tace Allah kai ne rayayye kai ne da dawwamamme cikin rahamarka nake neman agajinka Lallai na ce da babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai ubangijin sama ubangijin ƙasa ubangijin al'ashi mai girma ya Allah ina kwaɗayin rahamarka a cikin halin naƙudan nan da nake ciki ko kuma halin talaucin nan da nake ciki ko kuma halin rashin gane karatun nan da nake ciki ko kuma rashin laluran nan da take damuna da nake ciki Allah ina neman taimakonka Allah karka bar ni cikin wannan lalura daidai da yadda bawa yake kifta ido ya Allah in ka sauƙaƙe min wannan wahala babu wanda ita tsananta mu ya Allah in ka tsananta min ba wanda ya sai sauƙaƙa min Allah Allah Allah Allah kai ne ubangiji na Allah Allah kai ne ubangiji na shine Allahu Allahu rabbi Allah Allah kai ne ubangiji na la ushrika bihi shay'a sanannen halin da nake ciki na rashin fitan da ko talauci ko kunci ko rashin gane karatu ya Allah ba zai sanya maka shirka ba la ilaha illa anta lalle Allah kai ka cancanta a bauta maka a nemi taimakonka subhanaka Allah ka tsarkaka inni kuntu minaz zalimin lalle ni na zalunci kaina al-imam al-bukhari yace wannan kalma ta karshe na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ismullahu al-a'zam sunan Allah mai girma in bawa ya kira Allah da shi yakan ji kuma ya amsa kuma ya biya bukata wannan ita ce kalmar da ɗaya daga cikin annabawan Allah Allah ya jarabe shi a cikin kifi ya fada ciki yana karantawa sai Allah ya fitar da shi wannan kalma muke da yaƙinin irin kamen da ake yi ta fuskan 'yan sanda da sojoji a sassan wasu wurare na zalunci aka jefa ka a sil baka ji ba baka gani ba ka karanta wannan Allah zai fitar da kai kama abin da ya faru wancan satin abuja duk wanda ya karanta jaridun najeriya irin su daily trust da punch zai gani har kawai jami'an tsaro suka kai samame wani anguwa yadda muka ji a labarai suka kashe mutum takwas ko biyar a wani ruwaya suka kama mutum ɗari da hamsin ko ɗari da tamanin an yi hira da wasu a rediyo mun ji ɗaya ya ce shi ya karanta computer engineering ɗaya ya karanta mass com ɗaya kuma ya karanta information technology dukkaninsu graduate ne sai ma ya ce he's a member civilian jtf a goza ya ce asalin suna rufe camp na yola amai da gudawa ya shigo a matsayinsu na 'yan najeriya suka zo abuja neman abin da za su ce amma aka kai musu hari aka kwace kayansu aka dake su aka kashe su to irin wannan kame a kama ka bisa zalunci abin da za ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kuntu min zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amma kar kai ne wani muna jarabawa aka kama shi da satan an sa ina ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a wani dan Somaliya ne amma duk da haka sai da suka kore shi amma laifinsa ne ko Allah kiyaye to idan ta karanta tace Allah ta gama wannan addu'a akwai tauhidi a ciki ko babu to wannan kalmar tauhidin shine alaka tsakaninta da ubangiji sai Allah ya kawo mata wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa inna Allah baligh qad ja'ala Allah li kulli shay'in to ta kace duk hanyar da aka bi ta hanyar shari'a da sunnar manzon Allah shi yasa manzon Allah cikin cikin sunna yake gwada mana babin tauhidi da komawa ga Allah da al'umman nan za mu koma ga Allah da tauhidi da ikhlasi wajen ayyukanmu Allah a shirye yake azarta mu kamar yadda Allah ya azarta tsuntsu tsuntsu yana da shago yana da so yana da ofis Allah ya sa mu dace to bayan nan sai addu'a na matafiya idan mutum ya tashi daga birnin gwari zai tafi funtuwa menene mafi shaharan abin da aka fi tsoro ha to duk wani abin da zai cuce ka na jama'a akan hanya mutum aljani ai an samu ma a Najeriya yanzu akwai masu sa kayan sojoji su tsara mutane su yanka haka ne wato dai la haula wala quwwata illa billah Allah kiyaye wallahi kasan nan Allah ya ƙara kare mu to duk abin da zai cuce ka akan hanya ga abin da manzo Allah ya kawo maka mafuta yana daga cikin littafin Dr. Hamid Ismail Khalid <clears throat> ya rubuta littafi Adabus Safar laduba na tafiya malamai suka ce da zamu dinga kiyaye laduban tafiya duk abin da zai zo mana a hanya Allah yana so ka kawo jama'a addu'a <clears throat> mu almajirai mabiya sunnan annabi Muhammad waɗannan hadisai da muke karanta da addu'o'i idan mu ba mu sami yaƙini da imani ba to wallahi babu wanda ya dace sami yaƙini da imani akan addu'a kamar ɗalibin da yake karatu yake karantarwa inda nake so in tabbatar muku da ƙarfin addu'ar annabi Muhammad na taso daga Bauchi zai shiga Kaduna ina cikin tafiya ban ankara ba wallahi da ni da motan jtf na sojoji muka yi karo gaba da gaba motar sojojin nan ya yi kwandin mota ta ta yi kwandin in ka ga mota ta ba za ka ce mutum ya fito daga ciki ba in ka ga motan sojojin nan ba za ka ce mutum ya fito daga ciki ba amma Allah cikin rahamarsa da ikonsa sojojin nan cikinsu babu mutumin da ya mutu abin da ya kara burge ni da sha'awa lokacin da na fito daga cikin mota zan je ɗauke su direba musulmi ne dukkaninsu musulmi mutum ɗaya ne ba musulmi ba kafinsu abin da suke faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah la ilaha illallah shi asalin ofisan da yake jan motar kalmarsa shine na kiyaye na san yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zuwa kansu shi yana cikin hankali kace malam me haka me faru ce haka Allah ya kaddara yace gaskiya ka faɗa wallahi to inda Allah ya tashi jaraba na a tafiyar da muke yi muka yi karo da su su suka ji ciwo ni ban ji ciwo ba za a iya bude mu wuta a ce boko haram ne sannan za a iya cewa inda ko su a bayan su za a iya bude mu wuta a ce hari zan kai musu amma nan ina son gwada muku addu'an da muke yi wa kanmu ko wasu suke mana yana daga cikin abinda da muke zaton Allah yana amsawa shi yasa bala'i in zai zo da yawa sai Allah ya sauƙaƙa kuma cikin ikon Allah da nasararsa har muka gama mu'amala da sojojin nan muka shiga kotu da su wallahi babu cin mutunci ko wulaƙanci ko bakar magana tsakanina da su saɓanin yadda da muke tunani nakan gaisa da waɗanda suka ji ciwon tsakanina da su sai dai addu'a ɗaya daga cikinsu an ce yana angu biyu suna angon na sojojin sama ne kwambo ne na jtf abin da yake ce mu malam abin da ya faru ba yin ka bane yin Allah ne kuma ubangiji Allah ya kare ka daga dukkan sharrin fitintunu na wannan rikicin da ake na kotu shi nan yana gwada mana in muka koma ga Allah Allah zai ka mana mafita to nan ina so in kafa mana hujja da wannan addu'a ladabin tafiya na farko shine kai alwala an zaka bar gidanka sannan in ka shiga cikin hali a lokacin da zaka yi tafiya kai addu'a duk halin da ka shiga ciki sai Allah ya jefa wasu daga cikin ƴan uwa sun kawo maka ɗauki a cikin halin da nake ciki lokacin da muka yi hatsarin nan ƴan uwa da yawa sun kawo ɗauki daga cikin Kaduna har ma daga nan birnin Gwari addu'o'i na ƴan uwa na alkhairi ya ce sai Allah ya saka muku da alkhairi cikin Kaduna ba zan mance da malamai da suka yi ta kokari ba da ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi to muhallin shayi da nake so in gaya mana shine duk lokacin da za ka yi tafiya in ka bi ladabin addu'an da manzan Allah da ladabin tafiya duk abin da zai same ka Allah zai sauƙaƙa maka ladabi na farko shi ka kai alwala a cikin gidan naka sai kai alwala in kai alwala wuta yana ina jin warin ƙaurin roba ba. ha ba a cikin nan ba ne sai idan kai alwala kai na sila raka a biyu sai ka daga hannu yana daga cikin ladabin tafiya da maka ya lura ya Allah bawanka zai tafiya ina neman taimakonka na biyun ka zo fita daga gidanka ana so ka fita da cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Abu Darda yace na karanta wannan kalma a yayin da zan tafi kasuwa sai na bar gidana sai labari ya isar mun akwai gobara mana ka je ka cire iyalanka yace ba inda zan je addu'ar manzon Allah za ta yi ni gidana Allah ba zai da wani abu ya taba gidana ba Mana nan yana gwada maka in ka fita da addu'a duk abin da zai je ka ko abin da ke gidanka Allah zai kula da shi haka ɗaya daga cikin sahabbai yace na kwana a ɗakin 'yar uwata mai muna da manzon Allah zai tafi sallar asuba sai yana cewa mai bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah amma kafin ka fita a gidanka bayan kayi nafila ka gaya ma Allah ana so ka tara iyalanka matanka da ƴaƴanka sai ka hada su baiwar Allah wance da wance zan yi tafiya so da kan akwai sabani tsakanina da ke Allah yana cewa allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin so da haka Allah ina so in akwai sabani ne ya ce juna na biyu kuma sai ka tara ƴaƴanka sai ka ce wane da wane kai ne babba ka kula da kannanka ubangiji Allah ya muku albarka kuma ku mun addu'a domin in za a yi tafiya ana buƙatar abu biyu waɗanda suke gida akwai kalmar da banza Allah yake su gaya ma wani sahabi ya je ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah zan yi tafiya ina so a ban guzuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu taqwa Allah ya sa guzurin tafiyanka ya zama tsoron Allah zidni ya rasu rasulullah manzu Allah ina bukatar ƙari, annabi ya sake kara masa ashe wannan yana gwadawa wanda zai yi tafiya a gidansa yana bukatar addu'a daga iyalansa na biyu in ka zo hawa abin hawa bayan an maka kayi nasila ka sulhunta da iyalanka sun maka addu'a kai addu'a fita daga gida in ka zo hawa abin hawa sai ka ce mai bismillah walhamdulillah subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta wannan kalma akan abin hawa a lokacin da ya hau ya daidaitu Allah ya gafarta masa zunubinsa in kuma kana tafiya kai hatsari aka samu mutuwa in ka mutu to kai dan aljanna ne in kuma akwai mummunan jin ciwo Allah zai takaita daga kare ya zama gurdewa sai sahabbai suka ce sahabin manzon Allah sai na liyo me yasa an ka hau abin hawa kake dariya sai ce yadda kuka ga nayi haka daga manzon Allah yayi manzon Allah in yazo hawa abin hawa ya hau sai ya murmushi an tambayi annabi me hikimar murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk lokacin da bawa ya hau abin hawa in ya karanta wannan kalma Allah yana gafarta masa jin daɗin gafarar da Allah wa al'umman annabi shi yasa manzo Allah yake murmushi to daga nan ka hau abin hawa ka fara hanyar tafiya kana tafiya kana tafiya yanzu daga birnin gwari in za a tafi Kaduna daga ina ne an fita daga birnin gwari an fara kama hanyar tafiya daga wancan sunday school din an fita daga birnin gwari kenan ha daga ina kenan daga farm center ko to daga farm center ai ka bar gari kenan ko to daga lokacin ga abin da ya kamata ka dinga faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya maka alƙawari duk abin da yake hanya wanda zai cutar da kai Allah madaukakin sarki zai kare ka ku ce Allahumma kfini him bima shi'ita wannan kalma ita ake so ka yi ta fada Allahun qtinihim bima shi'ta Allahumma ma bima ita. duk wani abin da zai iya cutar da kai Allah maɗaukakin sarki zai baka kariya sai kar amince duk da wannan kuma ka zo gangara akwai subhanallah akwai kuma Allahu akbar to sai addu'a kusan ta karshe shine mutumin da yake bin bashi duk mutumin da yake bin bashi ba a son yayi daba ko fada ko zagi ko ashar in kana so Allah ya bata maka kudinka a hannun wani ga abin da ake so ka fada ku ce Allahumma fini bi halalika an haramika wa agnini amman siwak wannan shine aka ce sunansa du'aul qada'ud dayn to duk mutumin da yake bin bashi kalmar da ya kamata ya faɗa kenan addu'a ta ƙarshe shine hadisin Abu Umamatul Bakhiliya wanda manzon Allah ya gaishe a masallaci ba lokacin sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me kawo ka masallaci yace Allah ya jarabe ni da talauci da bashi da kunci da bakin ciki da damuwa manzon Allah yace zan karantar da kai kalmar da zaka faɗa Allah zai cire maka talauci da bashi da kunci da bakin ciki da damuwa to amma jama'a duk wani bashi manzon Allah yana biya cikin hadisin Ibn Majah ɗaya daga cikin sahabbai ana ce masa Aba Musa al-Ash'ari yace an kawo gawa za a mata sallah manzon Allah yace akwai bashi akan ta aka ce eh manzon Allah yace ni ba zan mata sallah ba wani dan kasuwa cikin sahabban manzon Allah yace manzon Allah ni zan biya bashi ka mata sallah to sai na biyu malamai suka ce manzon Allah da kansa ya ce duk mutumin da ake bin sa bashi yana da niyan biya Allah bai hore masa ya biya ba amma banda bashin banki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ranan kiyama ni zan biya har ma manzo Allah yana shelantawa ce duk wanda ya mutu ana bin sa bashi bai da hali manzo Allah ya ce shi zai biya wanda kuma ya mutu yana da tarin dukiya kar a kawo mana ƴan uwansa su ci gado wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai kasance kamar wani labari da nake ji a rediyo wai wata kotu ce ta musulunci ta ci kudin magada ko ba ku ji ba miliyan nawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye shi cin bashi wanda ya kwai ruwa a ciki duk bashin da akwai riba a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta da laifin ta yace mafi kankantan laifin ne cin riba yana da laifuffuka guda 73 mafi laifin sa guda daya a cikin 73 mafi kankantan kofar laifi gara wanda ya kama uwar sa mahaifiya yi zina da ita sannan kuma sallarsa ba ta karbuwa haka azumin sa haka sa kuma shi bashi na banki in kana ciyar da iyalanka ba bashin banki ba fa duk bashin da akwai riba a ciki inna allaha ta'ala tayyibul lahi yuhibbu illa tayyib iyalanka ma ko sun yi addu'a fa ana yustajabu la saboda me wa madamuhu me wa hu me wa malbasahu wa ghuzay bil haram fa ana yustajabu la to idan bashi da talauci da kunci ya sa mutum a gaba ina bukatar Allah ya kire masa shine ku ce Allahumma inni A uzubika min alhammi wal hazmi wal ajzi wal qatli wal bukni wal jibni wa dala'i wa wannan shine addu'ar da ake so ka yawaita ba adadi ba cikin carbi ba ba kaza ba ana so a yawaita shi dai har lokacin da Allah zai kawo masa mafita magana ta ƙarshe shine waɗannan addu'a ba su ne asalin gurbin abin da ake bukata ba komawa ga Allah da kiyaye cin halal tare da kuma asalin ba ma iyalai hakkin da Allah ya ce a ba su domin duk mutumin da yake da iyali bai kyautata mata Allah zai iya jefa kunci da rashin albarkar rayuwarsa haka manzo Allah ya ce man qalaba dunya halalan wa istifafan an al-mas'ala wa sa'yan ala iyalihi ja'a yawm al-qiyamati fal qamar lil duk musulmin da fito don ya nemi abin da zai ciyar da iyalansa ya kula da su Allah ya alƙoli zai haskaka fuskar sarai kiyama kamar dare wata goma sha uku shiga aljanna wannan kuma yake fitowa don ya kuntata musu ya samu kuɗin amma gidansa ba abinci ya Allah zai kuntata masa dukiya za ta zanto kuɗin cizo haka manzo Allah ya ce <clears throat> Allah ya halicci mala'iku biyu kullum suna fitowa ishe ya Allah duk wanda yake ciyar da iyalansa Allah ka albarkace shi ka sa albarka ma rayuwarsa wanda yake kuntata musu kuma Allah ka kuntata masa muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya fi mana muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗa na ganin lokaci yayi <clears throat> akwai masu zuwa aiki ko sannan kuma akwai sauran yan uwa waɗanda suke da tambaya sai sai tambayoyi ina mai amsa tambayoyi ku daure malam ya kara auren nan sulo ɗinsa ya yawa malam gaskiya gara ka kara auren nan ku nema mun fasfot ɗinsa zaurawan kano za a yi auren kwanan ya tsaya to alhamdulillah rabbil alamin muna ƙara godiya ga Allah kuma alhamdulillah muna ƙara fatan addu'a ta fata na ga maran da ya gabatar da wannan lacca din a halin yanzu muna fatan dukkan abubuwan da ya faɗi Allah ya sa su zama masu alkhairi a gare masu amfani a gare mu duniyar lakira Allah ba mu ikon wato aiki da su sannan kuma inda malamin samu tuntuban harshe Allah ya fi a baki ɗaya kuma ya cira tuntuban a mu kamar da na gabatar a farko cewar a lakcin da za a gabatar yana da kyau duk wanda ke da tambaya rubutu salam lahi yanzu lokaci ne na karba tamboyi din idan akwai rubutacciya to in babu kuma sai a yi da baki insha Allah ku na'am wa alaikum salam Thank na farko waɗannan addu'o'i akwai su a cikin littafin hisnul muslim kamar sayil al-istighfar yana cin azkarus sabah wal masa alhamdulillah allazi afani min matalaka bihi sun kulla masa babu du'a ul mubtala akwai addu'a na allahumma qinihim bi halalika an haramik du'a ul qada'uddin duk waɗannan addu'oyin ga ma abu ge zan ba ku shi a dalilin da ya sa duk da wasu suna magana cewa a dinga bugawa da larabci da da ɗabi'a ta an zan buga takarda da larabci nake bugawa to matsalar da ya sa faruwa shine a masu sauraron karatun kashi goma kashi tar ba sai larabci ba wasu kuma ba za su yi karanta da larabci ba akwai wanda za ka rubuta ba zai iya karanta ba to transliteration din zai iya karfafa mutum a kai kuma in yana da interest ta hanyar transliteration din kuma sai ya nemi bugun larabcin a koya masa so da haka takaice waɗanda addu'o'in da afuwa cikin sun musulmi addu'o'i na rufe alƙur'ani malamai ne suka zauna suka yi nazari kamar yadda shi kansa alƙur'anin bai haɗu ba ai sai bayan annabi muhammad kuma hada qur'ani ba za mu kira shi da bid'a ko fararan abu kamar yadda yan bid'a suke faɗa ba duk aikin da kaga ya shiga cikin qur'ani akwai gyaran ma na wasu dugo da wasu kalmomi a da wasu dugo na ka'idar rubutu da wasu daga cikin bayan Allah mutanen kirki suka ƙara bincike aka ƙara samu du'aul khatmul qur'an cikin mutanen kirki bayan Allah suka ga dacewa in bawa ya kammala karatun qur'ani ya hada da waɗannan al'o'i da nufin tawassuli da shi Allah ya biya masa bukata Saɓanin yadda wasu in sun sauta Qur'ani a wata bukatar duniya suke ɗaga hannu su faɗi wasu kalmomi waɗanda kalmomin ake ganin cewa ba su dace da shari'a ba saboda haka a du'a du'aul khatmul Qur'an in ka dauke ta daga farkon har karshen ta zaka ga ayoyi ne da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kuma shi ɗaukan nassi ta fuskar aya ko hadisi in karanta a gurbin da nake tunanin zai zamto min wani bukata ko mafuta ba zai zama laifi ba in dai kalmar babu shirka babu bid'a a ciki so da haka wannan aiki ne da magabata na baya da na yanzu duk sun yarda da shi ba sa inkari akai wallahu a'lam na'am shikenan wa alaikumus salam

الشيطان يجدكم الفقر ويأمركم wani magabaci cikin mutanen kirki imamu zahabi ya kawo shi a cikin siyarul alamin nubala amma ba zan iya kawo sunansa ba nan yana so ya fassara mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kyamaci haramun dan jin tsoron Allah da ganin girman Allah Allah sai ya azurta shi da abin da ya kyamatan ta haramun Allah ya halatta masa shi ta hanyar halal ba zan ya kaso na musahabin ba ya shiga musulunci cikin kunci da wahala har ya tadda manzon Allah ya yi tafiyan kafa kuma ba ah, ba ba Salman al-Farisi bane bayan da ya zo turane yana cikin masallacin annabi yana kwance yunwa ya dame shi ya dame shi ya rasa Hindu zai daga zai iya mutuwa kawai yanke shawara ya fada makota ya je ya sashi abinci ci yana fadawa sai ya fada gidan wata mata gauruwa ba ta da miji sai hangota cikin ɗaki ta kwanta sai ta burge shi kuma ta ba shi sha'awa kuma ya hango kicin ɗinta akwai sauran gurasa kuma akwai asalin ruwa zai iya cin gurasan ya sha ruwan kuma ya afka mata ba abin da zai faru a lokacin sai ji tsoron Allah sai ga girman Allah sai ga idan yayi wannan abin ya gama fa zai gushi ibn al-qayyim karkashin wannan addu'a na Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwa yake cewa mutumin da yake yawan karanta wannan addu'a duk wani abin da zai iya burge shi ta hanyar saban Allah Allah zai kawar da shi yace misali mutumin da jiya yayi zina da mutumin da jiya ya sadu da matansa in garin Allah ya waye jiya da daddare yau da safe akwai alaman wannan ɗanɗanon daɗin a jiki ya wuce ko bai wuce ba mutumin da ya ci tuwo jiya da daddare da wanda ya sha ti da biredi da wanda ya ci naman kaza da wanda ya sha garin kwaki da su da shi da su da yau akwai ɗanɗanan yanzu ya wuce ko bai wuce ba wannan sahabi sai ji tsoron Allah sai ga girman Allah sai fita sai koma kawai ya fashe da kuka ita isi gifari daga nan Allah ya waye ana cikin masallaci ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah a yau din nan ina so kafin rana ya bullo ba zan wayi gari ba sai da miji Kuma mata ce mai kyau ga dukiya ga kamala shi kuma sai ji tsoro kamar ma ko ta ganshi ne sai gudu sabai aka yi ta tura application ta ce ba wanda ta fi so sai wancan sahabin kuma Allah ya sani bata san ya shiga cikin gidanta ba aka ɗaura musu aure Allah ya halatta masa kuma ya karya da gurasa kuma ya sha ruwa kuma ta zama matarsa wa ta fillaha Allah ka masa makaraj ko bai ka masa ba tsoron Allah ne sa ya samu fita ko ba tsoron Allah ba to saboda haka cin bashin banki a gina gida ba lalura ne garari ne babu cin bashin banki a sayi mota garari ne cin bashin banki a yi aure garari ne cin bashin banki a ɗinka kayan sallah garari ne cin bashin banki a sayi abincin da za a dafa a gida garari ne ɗaya daga cikin magabata cikin salaf ko a ba musul ash'ari ko wani daga cikinsu in zai fita daga gida matarsa a kofa take ta ce mai gida ka ji tsoron Allah in za ka dawo gidan nan karka dawo da wani abinci sai halal in ka kawo mana haramun wallahi ba za mu iya ci ba kuma ko an kawo abincin an dafa in zai yanki loma ya ci sai yarsa ta kama hannunsa sunan yar zainab ta ce baba halal ka kawo mana ko haramun in halal ne za mu ci mu gode ma Allah amma in haramun ne za mu iya jure ma yunwan duniya ba za mu iya jure ma azabar Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama bayan Allah sai sun yi fito fito da Allah masu cin riba to da aka taƙaice duk mutumin da yake cewa zai karɓa bashin banki dan lalurar gida ko wani abu wannan shedan ne ya ci nasara a kansa shi yake kawata masa talauci kuma yake umurtarsa da sabon Allah amma in mutum ya koma ga Allah ya yi haƙuri to ka duba ka ga muna da makota a ƙasar nan waɗanda ba musulmai ba suna rayuwa a cikin ƙunci da talauci kuma su wadatu da iya abin da suka samu kuma ba su mutu ba kuma 'ya'yansu ba su daina rayuwa da karatu ba sai kawai mu hausa fulani shi kenan kawai jin daɗi kuma mu ce akwai fa mutumin da na ji labarin abautuwa ya yi cika kudin aikin hajji da kuɗin banki su ne fa wanda suke cewa ka Allah yana cewa labbai ka muna hira da wani makaniki yace ya kiyaye duk motocin da suke yawan lalacewa ko a ce electric problem ko a ce mota tana wahalar da mutum yace motoci biyu ne ko wanda aka saci kudin gwamnati aka saya ko wanda aka ci bashin banki aka saye ta yace to ya kiyaye motocin da yafi gyarawa kenan duk wanda yafi shan wahalar mota yace to yana fahimtar cewa kawai motan ba a samu source din kudin ta hanyar halal ba makanike yake ga mu akwai ba mutumin da zai ci bashin banki je auri mata shi sa kaga zaurawa sun yi yawa shi sa kaga yara marasa albarka sun yi yawa saboda asalin ba a auri iyayen a sai na umar ba an zo jansa da sulhu ba wasu mutane guda biyu ɗaya tsoho ɗaya yaro ba me labarin ku yace ɗana ne bai kyautata min maganan babanka gaskiya ce gaskiya ne ya kalifata rasulullah me yasa yace ubana na farko bai auri uwata a manhajin addini ba bai koya mata addini ba ni ma bai koya min addini ba na girma kamar raƙumi kuɗi kawai yasa ni nema masa kuma yanzu na gaban da abokin gaba kamar sa shi yasa kwanakin baya muka haɗu da wasu yara an turo su daga airport za a tafi da su da hankop a su 'yan najeriya ne wai suna karatu wasu suna karanta medicine wasu kuma suna karanta information technology ko yaran dai su hudu ne in ka ji kudin da iyayen suka kashe musu guda ɗaya ma an ce an taɓa kashi china ya kasa karatu aka wuce da shi mai sunan ƙasar nan da suke iyaka da iraki inda yan asis suke faɗa da su a america tana so ƙasar ta shiga a'a a'a su ba turawa bane amma kuma sun fi son turawa suna europe ba turanci suke ba ba larabci ba turkiya turkiya an kai shi turkiya ƙarshe da aka ga ya kasa karatun wai sai uban ya ce to a kai shi sudan mana ya ɗanyi karatun addini ko zai nutsu kun gane kalmar? ha? ɗayari? <laughs> wayannan mutane suna fada da Allah to ta yaya za a yi kasaci kudin gwamnati ka auri uwan da fasadi uwar tana gaban kanta kana gaban kanka yaran ba tarbiyan addini ka saci kudin mutane ka ci da su haraman ka sha da su haraman ka ce zaka tura su waje su yi karatu karatun ya albarka wallahi ba zai ba kai amfani da 'ya'yan mutane daba siyasa a kashe wannan a bata wannan a ba mu wannan wiwi Allah ya barka wallahi Allah ba zai barka ba wallahi wallahi Allah ba zai barka ba kai daba ka ba ma yara wiwi ka sa 'yan mata su zama 'yan iska a yi luwaɗi a yi maɗigo a kan ka ci siyasa ka yi tsafi ka ce 'ya'yanka da zama nagari wallahi talla 'ya'yanka sai sun kowa lalacewa ai yanzu an ce abuja akwai matan ta bugun mawa tana kuka wai ɗanta ya lalace me faru ta ce ƙaramin yaro ne koke ne ke sha in ka abuja duk irinsu ne fa sau da ka takaice babu yadda za a yi mu ci haramun kuma mu ce za mu samu abin da muke so wallahi mota makanikin ya ce mun duk motar da take ba da wahala ake kawo gyara ba ta gyaruwa ya ce wallahi an bi sos ɗin ta ba halal bane so da haka gaskiya babu lalura babu kunci ai kuncin da ɗan najeriya ya shiga allah ya bashi mafita inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ibn kasir yace in kaga kana cikin ni'ima ka shiga bala'i to halaka daina bin Allah ne ka koma son zuciya in kaga kana cikin wahala ka koma jin daɗi to halaka daina saban Allah ne ka koma ban san ko nan yankin Kaduna a ban san birnin Gwari ba amma West Kaduna West Abuja West Kano West Bauchi kai duk arewacin Najeriya babu inda ba a wannan yanzu luwadi ake yayi ayi luwadi da yaro a bashi mashin irin roba jincin din nan matan aure kuma eh, maɗigo ranar fa na wasu suna hira fa suka ce wai yanzu a cikin titintunun duniya da ake a abuja wai mutumin da yake zina kawai da shan giya ta wai shi a masu laifi ma irin shi ustaz din nan ne akwai masallaci ana ce masa obasanjo ko ko ba su just street a Kaduna ko Malam Qasim ɗaya daga cikin malamai Allah ya saka masa alkhairi yana aikin pilgrim dan zariya ne muna hira da shi yana karantarwa a nan masallacin wajen yace an zo masa da wani labarin da ya daga masa hankali ha shi muna hira da shi yace wallahi tambaya aka masa tambayan sai da ta daure masa kai yaro ne yana neman duniya ya gama karatu ba aiki ya je wajen wani yana ga zai taimaka masa sai ce eh, za a iya taimaka masa amma sai ya yi wani abu wallahi malam ya ce min yaron wai ana yi wa malam ɗin tambaya ne fa a ji mai hukuncin ashe yaron za a je a yi luwaɗi da shi in an yi luwaɗin kuma za a ɗauki taka kyalle a rubuta Allahu Muhammad a spam ɗin da ya yi luwaɗi da yaron sai ya ɗauko ya zuba a jikin Allahu Muhammad ɗin yana yi kuma sai kuɗi ya zo aka raba kuɗin biyu aka ba ma yara, wai yanzu yana neman mafita ne ai in gaya muku wani abu guda ɗaya ko kashe-kashen nan da ake na arewacin najeriya mu muna zargin akwai ƙungiyar sirrin tsafi a ciki yanzu in tambaye ku tun da aka fara rikicin maiduguri da rikicin nan zamfara ɗin nan don allah kun ji ana satan yara ana satan yara kun ji ana tona kabari a ɗebi mutum sai muka ɗauka kawai in ana buƙatar shan jini a ƙasar turai ko matsafansu sun ce musu a sha jini kawai sai a bullo da wata fitina to amma mu mun yi imani hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma Allah zai kama mafita saboda haka malam babu mafita shi malamin firamare dole ya samu talauci wasu daga ciki suna aiki ne sabanin ka'ida ta ilimi ni na yi NCE na yi NTI na yi karatu da malaman firamare a fahimtar da na yi a kashi goma na malaman firamare school kashi hudu daga ciki ba su cancanta ba kuma waɗanda ba su cancanta ba mata sun fi yawa ciki waɗanda fa na yan e da su nake faɗa sadan kuma mafi yawansu an sa su a aikin firamare ne don alfarma a sama musu abin da za su riƙe kansu sannan kuma kansu karatunsu na baya na secondary school ɗin karatun da ya inganci ba ko kuma wata ma bata gama ba ko ta gama takardar bai kyau ba saboda haka in sun je makaranta abu uku suke yi ko su je su dinga kasuwanci tsakanin aji da aji ko su yi group suna hirar diraman hausa ko su dinga ciro yaran daga cikin aji suna zuwa su sayo musu dan wake da shinkafa da taliya kuna ji? a bauchi ba haka naga suke yi ban san kuna garin ba ji ah, ɗaya ne sannan kuma da adashe da kulla alaƙa tsakanin malami da malama adashe malama yau zubi nau kika yi zubi kaza malam zubi kaza sannan kuma koyarwar mace bai da amfani daga lokacin da ta samu ciki an shiga lalura sai ga rabi tana gida rabi tana yau kuma ko da ta samu wannan lif na hutun ba zai hana ta da ɗanyen goyon ta zo makaranta ta yi kasuwancinta ko ta yi gulma da annan nemancinta ta koma ba to manzo Allah ya ce daga lokacin da aka ɗauki amana aka ba mu wanda bai cancanta ba fantazir sa'a su kansu malaman da suke koyarwa irin waɗannan matan a lokacin da na NC suna bukatan a koyar da su wallahi akwai aksar daga cikin su la yaktubu wa yaqra wallahi akwai wata kowai malaman arabiya ce da na ganta wai ta gama high islamic ta rasa abin da za ta rubuta muna english islamic studies muka yi da ita a cycle 3 last semester final exam wallahi bata sa abin da za ta rubuta baki da baki ta gaya mun tace ita jiniyon ha islamic ta gama dan uwanta ne kansila ya mata hanya kai akwai matan fa da tana karantar da addini in ka ganta alwala ma sai ka koya mata to waɗannan matsaloli ana samu sannan kuma ban san kunan ba amma mu da a yankin a Bauchi state an yi ta zargi tsakanin malaman local government education ma'aikatan da malaman mata primary an san zarginsu da ashiraranci kuma an yi ta zargi tsakanin malamai da malamai to duk waɗannan yana daga cikin zaharar fasadu filbari bari bahar to dole mu samu fitina kuma abin mamaki sai ka ga malama tana koyarwa a firamare kuma ita ba ta makarantar primary ban san kunan nan garin ba malami yana koyarwa a firamare amma ɗansa baya firamare sannan kuma duk wannan makarantun ku ciyaye in hedimasta ya zo yana da zafi to wallahi bai da farin jini zagin samatan suke kuma wannan makarantar duk gidan da ake sai da dan wake da taliya wallahi sun sani a ga sun hadu ko ana hira na drama kuma har exchange din drama hausa suke yi So dole malaman firamare da na secondary school waɗanda suka ci amanar ilimi suka ci amanar aikin da aka ba su dole Allah ya jarabe su da talauci da kunci kuma bala'in da za su shiga sai ya fi na shugabannin Najeriya tunda duk mutumin da ka cuce shi akan ilimi ka bata masa rayuwa duk yaron da aka ɗauke shi aka sa shi a firamare har ya gama asalin fa tushen ilimi da asasin karatu fa primary school ne da secondary school in har aka bata ma yaro firamaransa da ya kyau ba sa ba za ta yi kyau ba sa ba za ta yi kyau ba to mu a jihar bauchi ma an yi ta samun raɗe-raɗe wasu daga cikin jami'an gwamnati da na siyasa an yi ta samun wasu ma wallahi sukan je har makarantar kwana na mata su ɗebi yara 'yan mata su yi fasikanci da su kuma suna da cutar hiv yasa muka yi addu'a duk wanda yake wannan aikin a Bauchi in na faɗa ku ce amin Allah ya tozarta shi Allah ya kunyata shi Allah ya ɗaga shi ya gwada wa duniya kuma Allah ya wulakanta shi yaran da kuma aka tsa in ya mutu kuma ai ba mai riba ba ba mutu ba duk mai aini na kawai kawai Bauchi ne su yawa duk waɗanda suke ɓata ƴaƴan mutane a makaranti a ko'ina suke Allah ya kunyata su ai mu na baucin an san su jami'an siyasa ne wasu jami'an gwamnati amma har yanzu ba mu kai ga faɗan sunansu ba amma addu'ar da muke yi kamar yadda muka dage da addu'a Allah yake bayyana wasu abubuwan sirri na rikicin mai Maiduguri har ake ganewa to su ma na baucin Allah muna roƙonka mu ba za mu kama sunan su ba amma Allah ya san su kuma wasu jama'ar Bauchi sun san su kuma na ko ina a Najeriya an san su da wanda suke bata ɗan primary da wanda suke bata ɗan secondary kai hatta na jami'a babu uban da ya kai ƴarsa jami'a dan a bata ta ubangiji Allah ka kunyata waɗannan mutane Allah ka tozarta su a duniya da lahira Allah ka hana su abin da suke so Allah sun cuce mu sun cuci addini Allah ka cutar da su ka hana su rayuwa mai kyau Allah ka jarabe su da saboda abin da suka jarabe mu ya Allah muna ka ƴaƴan da aka samu su wannan cutar HIV Allah ka kangi al'umma daga gare su kuma Allah ka ba su lafiya waɗannan shine fitinan da muke ciki Allah ya kiyaye salam alhamdulillah saka ma wannan da khairi sai dai ga tambaya ta ƙarshe da wani dan waya gabatar game da addu'an shan zanzan yace misali shi ne yake da bukatoci kamar uku ko sama da haka to idan zai sha zanzan da manufar zanzan din sai ya sha kamar kamar so uku din mana roba uku din koko guda ɗaya in ya sha da wanda da niyoyin ya wadatar ai shi bawa wanda yake roko ya fi kowa sanin abin da ke zuciyarsa in ya ɗauki zanzan din zai ce Allah zan sha da niyan duk abin da ke bukata a wajenka ya hota cewa kansa sai dai ina ga kamar addu'an da na faɗa ɗazu na ɗanyi kuskure ko Allahumma fini bi halalika an haramika ko wa agnini bi publika amman zuwa nan ne gyara nan ne gyara saboda haka in an karɓa takardar sai a yi gyara ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah muna roƙonka wannan gari fitintunan da suke kewayensa har zuwa zamfara da sauransu da maiduguri da ko'ina Allah ka kama fita waɗannan sojoji da muka yi hatsari da su muna bukatar addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sa wannan hatsari da ni da su duka zama kafara lalurar da yake jikinsu Allah ka warkar da su duk da an daɗe da sallamansu ubangiji Allah ka sa ya zamto kafara gare su duk waɗanda suka yi hatsari a ko'ina Allah ka kama su mafita Allah muna roƙonka abinda muka faɗa Allah ka taimake mu akai mu dace da shi ku taya mu addu'a Allah ya sa muna da'awa dan Allah ku taya mu addu'a Allah ya hana mu ƙarya a wajen wa'azi Allah ya hana mu riya a wajen wa'azi Allah ya hana mu hasada a wajen wa'azi Allah ka sa mu faɗa abu dan kai Allah ka sa mu yi abu dan kai haɗuwan da muka yi Allah ya haɗa ma gidan aljanna wannan gari Allah ya masa albarka duk inda musulmai suke ahli sunna Allah ka karfafa su waɗanda ba su fahimci sunna ba ubangiji Allah ka datar da su sunna ya Allah muna neman taimakonka da agajinka Allah ƴan uwanmu musulmai waɗanda suke jami'an tsaro suna fuskantar challenges akan waɗannan fitintunu ya Allah ka kare mana su waɗanda kuma ake amfani da su ya Allah ka mana maganin su Allah duk wanda aka kashe tsakanin mai dubura da Damaturu da Adamawa bai da hakki Allah ka masa rahama Allah ka karbe shi a matsayin shahidi Allah duk wanda aka kashe a ko ina a sassan duniya bisa zalunci Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi ya Allah ka ba mu sa hakuri iyalan da suka mutu suka bari ya Allah ƙanana da manya ubangiji Allah ka taya mu su. wannan rikicin mai duguri ya Allah muna roƙonka Allah matan da aka kashe mazajensu da yaran da aka kashe iyayensu ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka sa ka su zama karuwai ya Allah Allah ka sa kan talauci ya sa su fara karuwanci Allah ka takaita zina da fasikanci a tsakanin al'umma Allah idan HIV zuna ke kawo shi Allah ka tsare mu daga zuna. idan HIV luwaɗi ke kawo shi Allah ka kare mu daga luwaɗi idan HIV aure ba bincike ne Allah ka ba mu ikon bincike Allah mu bayan ka ne mun kasance muna saba maka dare da rana ka fi mu sanin abin da muke na laifi ya Allah ka ba mu ikon gyarawa abin da muke na daidai kuma Allah ka taimake mu akai Allah karka jarabe mu da kisa Allah ga da mu kisa Allah gara mu a kashe mu Allah ko dabba karka ba mu ikon kashe ta in kisa wanda ya dace da shari'a ne kuma ya Allah ka tayar mana da waɗanda za su dora mu akan manhaji na Annabi Muhammad ya Allah muna roƙonka duk inda muke cikin damuwa Allah ka kama mafita masu hepatitis da HIV da diabetes ko ina Allah ba su lafiya babban limamin mu na garin nan muna masa addu'a akan diabetes ubangiji Allah ba shi lafiya akwai yarinyarsa da na sani tana fama da matsalan kafa ubangiji Allah ba ta lafiya Allah akwai waɗanda dai ba su da lafiya a cikinmu ko ina suke Allah ka ba su lafiya Allah ka raba mu da iyayenmu lafiya Allah ka tashi ƴaƴanmu akan addini Allah ka taya mu tarbiyyar ƴaƴanmu na ga malamin nan zamu karanta masa Fatiha ya kara aure ko a karanta masa ko a wuce sai ya kawo kudin sadaka ha yana a mala an sai dai ka baka da niyya to waɗanda suke da bukatan aure Allah ya ba su iko shi mala ya ce sai ya gidan sama zai aure uwar gida tana sama amarya tana gasa